Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Disamba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. filu babban jami'in gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump kan batutuwan bayanan sirri na tsaro ya yi gargaɗi da kuma bayyana China a zaman barazana mafi muni ga 'yancin ɗan adam da kuma tsarin demokaradiyya. Ana jiran Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar dakarun srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye sannan ma'aikatar shari'ar amurka na tattaunawa da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na huawei meng wanzu ta yadda za ta iya komawa ƙasar china daga ƙasar canada kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kungiyar dattawan arewacin najeriya ta nemi shugaba hali ya yi marabus ko me ya zafi haka? Ban ga laifin sojoji ba. Laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne. Shi ne komanda in chief in yi ce ba su aiki dole canza ya sa wasu. Shi a fahimtar shi suna aiki. Haka kuma za a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta karrama wasu hazikan 'yan sa kai da suka taimaka wajen tafki masu garkuwa da jama'a a jihohin Adamawa da Taraba. Waɗannan bayan Allah waɗanda suke tallafawa a basu ko da makamai ne ko kuma a basu ababen hawa wanda za su samu tallafawa ƙasa. Muna kuma tafi da shirin da ɗan gari. wanda gidajen rediyon da ke abota da murya amurka ke zagaya sa kama na tarihin garuruwa sai kuma nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai an fara da gyara zama a sha labarin duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar china yana mai bayyana gwamnatin china mai mazauni a beijing da zama barazana mafi muni ga 'yancin dan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu wannan gargadin daga daraktan sashin tafi da bayanan sirri na amurka john ratcliffe ba shine irinsa na farko daga wani babban jami'in sashin bayanan sirri ko kuma jami'an tsaro waɗanda an ɗau shekaru suna ta gargaɗin cewa faɗaɗuwa da harkokin tattalin arziki da na sojin china ke yi na kunshe da wata barazana mai yawaita ga amurka to amma wannan kiran na baya-bayan nan na a ɗau mataki kamar shine mafi tsanani china na shiri ne don lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da amurka da radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar wall street journal da aka buga jiya alhamis ya kara da cewa ya kamata amurka ma ta shirya ana jiran firaministan sudan abdullah hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar dakarun srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci shida, ba a faɗi sunayen sabbin ministocin ba ku. to amma ana kyautata zaton za a ɗau wannan matakin cikin 'yan kwanaki a cewar gamayyar dakarun ffc wadda wata babbar haɗaka ce ta ƙungiyoyin farar hula da 'yan tawaye na sudan a wani taro na ba sabon ba a birnin khartoum na ranar laraba mambobin haɗakar 'yan adawar sun ce ya kamata Hamduk ya ci gaba da zama firaminista a tsawon watanni 39 na lokacin shirin canza gwamnati. an ɗora ma hamdok alhakin jagorantar ƙasar ta sudan zuwa cimma cikakken zaman lafiya da gyare-gyaren tsarin tattalin arziki da kuma hawa kan tafarkin dimokuraɗiyya mai ɗorewa kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar ƙasar iran muhsin fakrizade da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shine na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zammar ritsawa da jigajigan shirin nukiliyar iran tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar kasar iran shida sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaura kai a kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar iran na zargin isra'ila da kuma amurka jami'an gwamnatin kasar isra'ila ba su amince ko karyata zargin ba to amma jami'an gwamnatin amurka sun ce sam kasarsu bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen can baya a ranar 17 ga watan yuni shekara ta 2012 ministan harkokin bayanan sirri na iran na lokacin haidar maslehi ya yi shelar kamun wasu mutane ashirin da ake zargi da kashe Ahmad Roshan ya zargi hukumomin leƙen asirin Amurka ta CIA da Mossad ta Isra'ila da MI6 ta Burtaniya da kai harin. jami'an gwamnatocin Burtaniya da Amurka sun ce san babu ruwan su. amma jami'an gwamnatin Isra'ila sun yi gum. To kafin Ibrahim sake dawowa da ci gaban labaran za mu leƙa ƙasar Najeriya inda harkokin tsaro ke ci gaba da a arewacin ƙasar. Lamarin da ya sa ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari ya sauka daga mukaminsa. Ga rahoton Hassan mai na kaina daga Abuja, Najeriya. Kakakin kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Dr. Kim Babu Ahmed ya min karin bayani na neman da suke wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi murabus. Shugaban kasa Buhari tsaro ya kwace mai ko dai ya kwace mishi ko kuma ba da mai tsare a Najeriya. Yanda harin rashin tsaro ya zama a nan musamman a nan arewa. Dole mu faɗa ku dai a ganin mu. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tsaro ba zai yi a hannun shi ba. In kuma akwai shi to ba mu ga alama ba. Mulkin nan ya aje shi ya yi ma kai ya mallake ya yi mu ƙasar nan sai ya ne saukansa da kan mulki zai taimaka wa tsaron. wanda bai iya abu ba ba sai mu sauka ba wani ya yi ai ba wani matsala ba ne wanda ya ce a bani amana aka ba shi amana ya kasa ɗaukan amana nan shi da kanshi fa ya taɓa ce min shugaban ƙasa sa ya ce miki ya sauka ƙasar nan ba zai iya tafiyar da ita ba shugaban ƙasa buhari din jama'ar allah yanzu akwai wata kalma da buhari zai fito ya gaya ma 'yan najeriya musamman mu arewa wanda za a yi da shi tun dai bayan ci gaba da ta'azzarar matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Hankalin 'yan kasar ke ci gaba da tashi. Dr. Mohammed El Nur Dongel da ke zama masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce lalle fa akwai matsala. Bisa gaskiya a matsayina masanin al'amarin tsaro ban ga laifin sojoji ba laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne ne komanda in ci in yace ba su aiki dole canza ya sa wasu shi a fahimtar shi suna aiki to a cikin dole a guda. ko shugaban kasan alamar karya ne ko ya ne ko kuma bai sa abin da ke faruwa kasan ba yau shekara talatin da hudun da ya fice abu kusan kama da haka ya faru a Borno an zo ana sace sacen cana mutane ana kashe kashe mutane zamanin gwamnan Abdullah Mohammed mu aka yi komishin muka yi alamar security nan duk barayin na an samu an kashe su kuma wanda suke taimakon barayin duk an kashe su an samu zaman lafiya kuma ba mu taba saman shugaban kasan da muka sani yau zai zama kamar haka ba a cewar zanna buguma na borno alhaji zanna hassan buguma akwai bukatar shugaba Muhammadu Buhari ya nemo ɗauki daga kasashen waje. Akwai sojojin haɗin gwiwa na multinational da ba da haɗin kai mun ga abin da shugaban Chadi da shugaban suka a cikin lokaci kaɗan. Kamar yadda gwamnan mu na Borno ya nemi ainihin a ba da izini wa ainihin wayannan mutane su shigo. To kowane martani fadar shugaban ƙasa za ta mayar akan haka? Alhaji Bashir Ahmad na ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaban ƙasar a kan sha'anin watsa labarai. maganar tsaro kwarai da gaske an ɗan samu koma baya wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Wannan ma abu ne da zai wuce domin gwamnati tana iya ƙoƙarinta ganin an samu tsaro. Su magana ta murabus ɗin shugaban ƙasa bai taso ba. Shugaban ƙasa mutane Najeriya ne suka zaɓe shi mutane sama da miliyan goma sha biyar. To don haka wata ƙungiya guda ɗaya ba za ta iya tasowa ko wasu tsirarin mutane su ce shugaban kasa ya sauka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya. Tosar filu ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kudi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzu ta yadda za ta iya komawa kasar China daga kasar Canada a cewar wata majiya mai masaniya game da batun. Tattaunawa tsakanin lauyoyin Meng da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta kan kama ne bayan zaben shugaban kasar Amurka a cewar majiyar. to amma har yanzu babu haske game da irin yarjejeniyar da za a iya cimma miyan dai ba ta ganin ta aikata wani rashin daidai kuma ba ta da niyyar amsa cewa ta aikata wani abu alhalin ko ba gaskiya ba ne a cewar majiyar a halin da ake ciki kuma ma'aikatar shari'ar ta amurka ta maka kamfanin sada zumunta na facebook kotu saboda zargin yana nuna bambanci ma ma'aikatansa 'yan asalin amurka tare kuma da ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje masu arha a maimakon 'yan ƙasar. Da dama daga cikin ma'aikatan wucin gadi da kamfanin na Facebook ya baiwa aikin dindindin 'yan ƙasashen waje ne. Ma'aikatar shari'ar ta kuma yi zargin cewa kamfanin na Facebook ya ki baiwa Amurkawa da suka cancanta guraben ayyuka wajen shida masu albashin kimanin dala dubu da da hamsin shida. wannan matakin na zuwa ne bayan shafi shekaru biyu da aka yi ana binciken tsarin ɗaukar ma'aikata a kamfanin na facebook a cewar jaridar new york times labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a wani sabon mataki na zaburar da 'yan aikin sa kai na maharba da kuma 'yan bijilanti da yanzu ke taimaka wajen yaƙi da masu garkuwa da jama'a da sauran bata gari. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta karrama wasu hazikan 'yan sa kai da suka taimaka wajen cafke wasu masu garkuwa da mutane a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton. People are here, we are going to honor them too. This will serve as a, as a, a moral booster so that those who are bad amongst them will change their mind and realize that there is good Sifio Lubenga Adeji kenan, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa yayin da ke jawabi wajen bikin karama waɗannan 'yan sa kai da ke tallafawa wajen yaƙi da bata gari. Kwamishinan 'yan sandan ya ce kamar sauran al'umma su ma ƙungiyoyin sa kai akwai bata gari, to amma kuma rundunar 'yan sandan za ta ci gaba ne da aiki da nagari. We have some few ones who are bad there. We identify them and dealing with them. But we have some courageous ones, good ones who took it upon themselves to satisfy their time and in some cases their life protect the community. To wai koya waɗanda aka kara man keji ga da ta bakin ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan sa kai na maharba. Ana da mun shanya galadima. Na sani shi na gode Allah na gode musu. Zaɓen da suka yi suka sani a wannan abin. Karin da muke tare da kamar kidnapping da guje-guje kama barayi dalilin da ya sa suka ga cancanta na suka sani baya ga maharba da kuma 'yan sintiri na vigilante haka na rundunar 'yan sandan najeriya ta karama wasu da ke taimakawa kamar wannan bawan allen da muka saka ya sunansa sabili da tsaro. inda muke ko a ƙauye muka jin muna ganin za mu ba da gudunmawa tare da su hannun da za mu sanar da su kuma za mu tafi da su kan izinin Allah za a yi nasara. sau tare akan ci gajiyar ganga to amma kuma daga bisani sai ku aya da kwabran wanda ba kasafai gwamnatocin jihohi ke ma tunawa da irin rawar da 'yan sakan ke takawa ba hajiya aisha bakar gombe da ke zama sarauniyar maharban najeriya na ko cikin waɗanda ke sadaukar da rayukansu domin tallafawa jami'an tsaro. Kuma muna nan muna tsaye tsayin daka muna kuma ba da gudunmawa irin wanda Allah ya yadda mu daidai gwargwadon mu ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba bayan shi kuma muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayan allah waɗanda suke tallafawa gwamnatin a ba su koda makamai ne na ƙwarai wanda za su iya karan kansu da su ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafa wa ƙasa. Koma da menene masu iya magana da kan cewa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A da Ibrahim Abdul Aziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilo zubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo. voahouse.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda aka yi suna da da dangari shirin haɗin gwiwan sashen Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alfa Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da Hajiya Fara. Wata tsohuwa ce da ake zaton cewa ta kirimi duk wani bahaushe ko bahausa da take da zama ko yake da zama a zangon garin nkoko to jama'a sai a saurari lafiya hausawa su suka kafa zangon kwakwato da an nan fara su sun mai da nan gona ne ke su fito can su hawo dutse su gangaro su zo su ɗibi abinci su te da shi to sannu sannu sannu sannu da nan ya soma zama gari su kuma ce suka dinga gangarowa su ma suna ginin gana a takwami da ake kwaba ƙasa dutsen ga babban dutse ne in za ku hau ku biyu she ka ce kama mini shine dutsen kama mini kama min kama min dan kunshi na kai kana tura duwawun mai shi shi in ya haushe kai kuma kama min yana jan ka haku ka dutsen ga da aka zo ana fasa dutsen sai su sa nakiya wani bomb wai shi nakiya zuwa dare shekaji yana po dutsen na fafashewa lokacin za a yi hanyar farasun ga hanyar lori shi yasa zangon koko hausawa su suka kafa zangon kwakwa. to hajiya kamar da wani sana'a suka shigo garin kakanni mu fatauci suka zo da shi mai kanwa mai kwalli mai nyama-nyama yan magunguna da shi hausawa suka shigo da shi sannu-sannu kin yi wani batun fefe-fefe kamar ta suka ce mana fefe ba san ma'anan shi suna ce mana fefe ne kakanninmu na zuwa da kaya wani busa ne hausawan mu ke yi shine kwabura fi kamar nan da bariya kana ji to in akwai yan uwan wurin sun san kuma kuna zuwa she su jira ku su bi din itace su nonnome su zauna in kun zo su ci gaba da tafiya. Alhaji Abdullahi Usman dan tsohon wazirin sarkin zangon garin Nkoko a nasa bangare. Sunana Alhaji Abdullahi Usman jibir. Ko da suka iso nan garin Nkoko ba wani kabilan da suka tara a nan sai dai a kawu. su ne suka tara hausawa ne zallan mu zangon nan na unkoko ba wani kabila wanda yake daban bayan hausawa sun kafa zangon garin ya soma haduwa yarbawa suka shigo ciki muna tare da su sai daga baya sai kuma motsawa su ma suka shigo abin da ya shahara da shi shine fatauci waɗannan iyayen nan namu wannan sana'a ne suka yi daga baya dukkan sai abin ya koma sana'an goro goro dai shine babban sana'an da muke alfahari da shi yau ya kai dukkan wanda yake da wani dan abu a hannu ya kasance yanzu duka saboda an kulla badai ya jawo masa matsala duka ya canya abin da yake hannunsa babu shi ya koma ya tsugunna ko akwai wani waka ko taki da ake magarin garin nan dai ainihinsa ba mu yi masa wani waka na take amma mun san kama ana cewa nkoko garin gobe hakikan zangon nan babban zango ne wanda yake zamanin da ba wani kabila wanda za ka gane shi cikin zangon sai bahaushe in aka ce maka yau juma'a za ka ga zangon nan kowa naɗi ne fararen kaya ne ake zaune kofan sarki zangon nan abin da ya gada kenan a kwana a tashi a kwana a tashi kuma Allah yana ɗaukan su ɗaya ɗaya ya saura mu kuma ya'ya. To baba ko za ka iya nuna mana wasu kalubale da kuke fuskanta? Kalubale dai ma ce yana da yawa. Hakika mun ɗan samu ɗan takaddama wajen limancin gari da sauransu. Shi dai wana sarki Muhammadu Usman shi ne sarki na ƙarshe tun bai rasu ba bayan rasuwan shi limaminsa Malam Bawa. ya nemi to yanzu waye ya cancanta ya limanci aka ba kanansa hashimu limanci sai kuma aka dauna na'ibci aka ba malam adamu kamin kanin nasan ya rasu shi malam hashimu sai shi na'ibinsa adamu shi kuma allah ya karbi ransa to bayan haka nan sai sarki kuma ya sake tambaya to yanzu waye ya cancanta yanzu mu bashi na'ibci an dai kira mutane da yawa duk wanda aka kira ya ce shi bai so wanda aka kira ya ce shi bai so to shi kenan sai aka kirawo shi malam suma'ila din ya ce shi ya yi sarki ya umarce shi da na'ibci yana cikin na'ibci din haka sai kuma allah shi ma ya karbi ran shi ma limamin din hashimu da allah ya karbi ran limamin hashimu sai ya kasance yanzu ba naɗa sabon liman ba tukunna sai shi kuma sarki wa na shi muhammad usman din sai shi kuma ya rasu ba a yi addu'an wannan ba wannan kuma ya rasu bayan da aka yi addu'a aka yi komi aka gama sai saura yanzu yara ne kuma wa'anda yanzu za su nemi abin cikin haka akwai ƙanin shi adamu din ana ce masa Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ya fito yana neman limanci. to kamin ya fito neman limanci shi kuma wannan da aka ɗora shi ana ce masa malam suma'ila lokacin yana na'ib sai su sarakunan waɗanda suka gaji sarautar na yanzu sai suka ce kaman duk mai neman limanci ya fito sai shi na'ibin malam suma'ila din yana na'ibi sai ya kai goronsa da ya kai goronsa yana neman limanci sai shi kuma wannan malam ibrahim shi ma ya kai nasa goro shi ma yana neman limanci to shi ne sai takaddama da ya zo dai aka zauna a'a ai da can mun neme shi ya zo ya yi na'ibci ya ce ba zai yi ba saboda haka nan yanzu ba za mu ba shi limanci din ba saboda haka mun ɗau limancin mun ba malam sama'ila akwai su wanda suka naɗa na'ib ana ce masa malam nura su suka naɗa shi na'ibi sai suka ce to su wanda suke so sai dai shi in malam sama'ilan ya yi limanci to malam nura shi kuma ya yi na'ibci muka muka ce sam ba mu yadda da haka saboda shi malam sama'ilan da kansa baƙo ne ya zo muna a cikin garin inkoko tun da yake ga 'yan gari bai kamata a ce shi da yake bako ya yi limanci ba muka tafi wurin cefu imam da aka duba takaddun yadda tarihin yake tafiya sai aka ba malam ibrahim aka ce malam ibrahim ya yi limanci to daga ba sai suka koma suka gaya ma shi cefu imam din cewa idan aka ba malam ibrahim limanci to zangon nkokon ba za mu zauna lafiya ba sai chief imam ya ce to abinda za a yi na dauki limanci a ba shi malam ismaila in ya so malam ibrahim a ba shi na'ibi na ɗaya malam nura kuma a ba bashi na'ibi na biyu abin da aka ajiye kenan to aka fito can to da aka zo nan sai suka zo sai suka sauya sai suka ce a'a abin da chief imamu ya faɗa shine malam isma'ila liman malam nuru ya zama na'ibi na ɗaya malam ibrahim ya zama na'ibi na biyu akan kuma ba haka aka shirya ba wannan yarjejeniyan ba a yi shi kan takarda ba ne akwai takardu akwai komi da komi yana nan aji muna nan dai muna ta abin nan gaddama har su sarakunan ƙasan da kansu suka ga irin wannan abin da yake faruwa cikin zangon nkokon nan to sai suka je wurin chief imam suka je suka tambayi ba'asin magana chief imam ya koro masu ba'asin maganan gaba ɗaya ba su takardun suka zo suka duba lalle suka ga eh ga abin da chief imam ya shirya chief imam ya shirya din cewa malam sama'ila ya zama liman malam ibrahim ya zama na'ibi na ɗaya sa'annan malam nura ya zama na'ibi na biyu sai su su manyan sarakunan na ƙasa sai suka kira mu da muke shugabannin wajen fiskan wajen malam ibrahim suka ce muna suna roko mu yi haƙuri domin mu zauna lafiya mu kale shi malam ismaila wanda yake bako ya yi limanci in ya so malam nuran kuma ya yi na'ibi na ɗaya ɗin in ya so shi malam ibrahim ya ɗauki na'ibin na'ibi sai muka ce to ba komi tun da ai mu zaman lafiya muke so sai muka zauna akan haka to aka yi wannan naɗi to da aka yi wannan naɗin aka ƙare kuma shi kenan da muke zaune dai zaman da ya doya da manja. To jama'a masu alaro sai mu ce Allah ya kawo sauki. A madadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da Alfa Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Ni ne naku Abdulmugis Idi Kwatako nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar

da imana na la amanata na wa la dina liman la ahadala sai lalle ku sani yawanci a cikin hudu ba in bisa sabon manzon Allah manzon Allah yana musu wannan gargadi babu imani ga mutumin da ba shi da wato amana haka zalika ba shi da addini mutumin da baya cika alkawari idan muka kalli waɗannan bangarora guda biyu a ƙasar mu ta Najeriya musamman kashi mai tsoka daga ciki na ta wannan abin a samu matsala daga shugabanni har zuwa mabiya haka zalika al'umma suna cikin matsala matukar banninsu ma'ana jagororinsu suka zamanto jahilai haka zalika aka samu matsala masu kuɗi suka zama ruwata ko kuma malamai suka zama makwaɗaita ko kuma mabiya suka zama kwaye to al'umma ta shiga uku ta lalace ta warda wannan abubuwa masu bangarori guda biyu da na karanta yau duk wanda zai yi nazari a kasar mu ta Najeriya zai ga wannan abin shi ya warda ta kasar mu gaba da har ma da waɗannan ma ba musulman ba wannan shi ne matsalar Allah ta'ala ka kawo mana sauki da gyara ya ubangiji shugabannin Allah ka ba su tausayin al'umma mabiya Allah ka ba su ikon yi wa shugabannin biyayya malamai muna kira da su haɗa kansu domin fitar da kwaya daga kwakwa ko kuma fitar da damu daga harawa ya ubangiji ka taimake mu kasar mu ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka ce mu musulmai Allah ka ji kansu da rahama waɗanda suke raye Allah ka samu cika da imani ka tashe mu da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Allah ya saka malam da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Ibrahim gare ka. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga 'yancin dan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu. china na shiri ne don lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da amurka abinda radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar wall street journal da aka buga jiya alhamis ya kara da cewa ya kamata amurka ma ta shirya ana jiran firaministan sudan abdullah hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar dakarun srf wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26 kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar kasar iran muhsin fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shine na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zammar Rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar iran tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar kasar iran shida sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaura kai a kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar iran na zargin isra'ila da kuma amurka jami'an gwamnatin kasar isra'ila ba su amince ko karyata zargin ba To amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam kasarsu bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen. Ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzu ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada. a cewar wata majiya mai masaniya game da batun. Masu sauraro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji jusa abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mai salama muna mika saƙon taya murna ga ango Abdullahi Ibrahim Mai Goro da amaryarsa Maryam Yakubu Jarumi waɗanda za a ɗaura aurensa a yau Juma'a da ƙarfe ɗaya na rana a masallacin ɗan fodiyo unguwar Sanusi da ke Kaduna. Allah ya ba da ikon halarta amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shi na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin kumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.